kira shi zauja to babi kenan imam musulmi ya kulla sha'anin da yake cewa babi na haramcin wato hannuwar ita mace gabarin shimfidar mijinta ƙin zuwa kan shimfidar mijinta haramcin wannan shine zai bayani a cikin wannan babi haddasa muhammadu musanna haddasa muhammadu ja'far سمعت قتادة يحدث إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها وحدثني يحيى بن حبيب wannan hadisi na shehunan musulmi guda uku muhammadu bin musanna da muhammadu bin basharin a hanyar farko kenan sai kuma ya haibun habibin shine na uku a cikin inda mutaba'ar da ya yi saboda haka su uku duka sun daga masa wato isnadin wannan hadisi zuwa ga kan wato shubatu bin hajjaji zuwa kan wato abu huraira abu huraira karba daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mace ta kwana tana mai kaurace shimfiɗan mijinta mace ta kwana tana mai kaurace shimfiɗan mijinta ta yi ko faɗa suka yi ta yi ko sun samu husuma ne da rashin ah, wato da rashin jituwa to sai ta ƙaurace shimfiɗar mijin nata to shi kenan mala'iku za su tsine mata allah kiyashe mu har sai gari ya waye suna ta tsinuwa a kan tona wani irin bala'i to shi mutum zai iya ɗaukan wannan saboda haka mata dan annabi eh, a kula sai ta in ya fushi ita ma sai ta yi fushi sai ta ƙaurace inda yake shikenan to kaji abin da ta fada ko haila kike yi haramun ne ki kaurace shimfiɗan mijin kin ba da izinin sa ba eh, haila ma ba dalili ba ne hmm. an gani ko da yake ubangiji ya hana eh, wato takin mace a cikin haila amma ba sai taki ba ai kawai ko ba sai taki ne zai kawo ta shimfiɗan mijinta ba to kaji wannan kina haddasa na bin abi umara haddasa na marwanu an yazida eh, والذي نفسي بيده فتأبى عليه حتى يرضى عنها تو كاغا wannan hadisi na Ibn Abi Umar shehin Muslim da ya daga shi dai har zuwa kan Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa babu wani mutum da zai kirayi matarsa zuwa shimfidarsa ta face wanda yake duk wanda yake sama kan mala'iku nan da ya faɗa kenan wato ya ko ya zama wato mai fushi da ita har sai tukunna mijin ya dawo ya yadda da ita shi to kaga ita za ta nemi yaddar Allah yaddar mala'iku a cikin neman yaddar miji sai ta dawo ta lallaba shi ta ba hakuri sai dan Allah ka yi hakuri wallahi zuciya ce kawai ta bashi hakuri ta lallaba saboda ta daidaita da Allah

الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته باتت وطان عليها لعنة الملائكة حتى وإن حديثي نسو محمد بن ابن بشار wannan yau musulmi ya karbe shi ne daga malaminsa abokar bin abi shaiba da ɗaya malamin abu kuraibin shine a hanyar farko sai a hanya ta biyu ya karba daga abu sa'id al-ashajju kaga uku kenan hanya ta hudu ya karba daga zuhair bin harbin shehunai hudu kenan ya karba wannan hadisi a gurinsu dukkaninsu kuma sun daga wannan hadisi zuwa kan malam a amashu shine sulaimanu bin mai shi kuma ya daga isnadi ta hanyar kan abu hazimin salamatu kenan bin dinarin zuwa kan abu uraira. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya kirayi matarsa zuwa shimfiɗarsa ta ki zuwa masa ya kwana yana mai taɓar rai yana mai fusata da ita to ita kuma za ta kwana mala'iku suna ta tsine mata har ya waye a ga Allah kiyaye sai a yi wa a dinga wato yi wa yara 'yan mata hudu ba in za a aurar da su a da da muke a ƙasar nan duk matar da mijinta ya fushi da ita sai ta shiga cikin halin tsoro haka suke sai ta zo ta neman abuwa tana ba shi haƙuri yanzu kuma in kai fushi ita ma sai ta fushi in kai sama sai ta sama in ka kau da kanka ita ma ta ɗauke kanta Allah akbar mutumin da kake tallafa da shi a hannunka komai nasa kai ne rayuwarsa kai ne kalmar kaɗai za ta iya rusa rayuwarsa kana cewa ka eh to yanzu kana cewa shikenan ba na yi shikenan ta zama ta zama da amma saboda karancin hankali ka gani kuma ba a watakila ba a tarbiyyantar da ita yadda ya kamata ba daga gida shine inda muke samun ah, kuskure yauwa nuna mata muhimmancin mijin da ta gazan tsan da shi to babu tari mai sha'i sirrin mar'ati babin haramcin yada sirrin sirrin mace haddasa na abokan بن abi شيبة ba مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة sallallahu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يهدم إلى امرأته وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن عمر بن عبد الرحمن بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامانه عند الله يوم القيامه الرجل وقال ابن نمير ان اعظم wato wannan hadisi na haramcin yada sirrin mace shi mutum namiji sirrin mace ne ita ma mace sirrinsa ce kuma babu mafi girman amana irin amana da ke tsakanin mace da mijinta an gane ko miji da matarsa buɗe wannan sirrin da yake tsakanin wanda ba mai shigowa cikinsa walau ko da iyaye mahaifa ba su da mukamin shigowa cikin wannan sirrin to buɗe wannan sirrin yana daga mafi girman rashin mutunci a gurin Allah yana daga mafi girman izgilanci da lalata da shigantaka da rashin kunya a gurin Allah duk mutumin da zai wannan watakila ta yiwu a cikin nishadi a cikin dariya a cikin ana hira ta yi ma watakila yana lissafa kansa daga cikin ahalin layi ana hira yana abin yana faɗar wani sirri keɓantacce na mai ɗakinsa sirri na cikin ɗaka yana faɗar wani sirri nata na mu'amala ta tsakanin miji da mace wadda ya billahi wani abu ya girma mu Allah kwarai mm. da gaske amana ce babba da gaske wanda ya ci wannan amana to zai tashi ba shi da kima gurin Allah mafi tozar tozarcewan mutane to yana daga cikinsu a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kiyashe mu yana daga mafi muguntan mutane mafi lalacewa mutane matsayi gurin Allah ya malki yamati mutumin da zai sadu da mace sadu da shi sai kuma ya zo yana yaya ta sirrinta wataƙila yana dariya yana ganin hira ce kawai Allah akbar ka gani hakan nan kuma a hadisi na biyu shi ma na Muhammadu bin Abdullahi bin Numayr da Abu Kuraibin da ya daga har yau dai zuwa ga kan dai sahabin dai shi Abu Sa'id al-Khudri shine mai wannan hadisi yace yana daga mafi girman amana a gurin Allah ran kiyama ka gani mutumin da zai sadu da mai ɗakin su ta sadu da shi kuma ya yaya ta sirrinta ibn numairin shi bai ce min ba a tasar waya sai ce inna a azamal amanati inda lahi yau mal kiyamati shi kwa kaga abu kuraibin sai ce inna min a azami bambancin su wannan ya sa min wannan bai sa min ba musulmi muslim ya kiyaye cikin kwanya kansa ka gani Allah kiyaye ai haka abin yake ai ai kana kenan kana kenan ma ai ai so da yawa wani zubin akan ita shari'a takan faɗi abu ta bar abin da yake aula minu sai kuma sai ka amfani da hankalinka an gari yawa yanzu da aka ce babu inda shari'a ta ce ka a ki iyaye kan mutum ya da iyayensa amma ta ce kakkace musu uku ya ba sai ta ce kakka da ke su ba shi ne aula da hannu yawa shi ne aula da hannun duka shi ya sa akwai abin da ke ce mafuhumi aulawi a wurin malaman usuli akwai mafuhumi na muhalafa kuma aulawi akwai mafuhumi na muhalafa musawi to wannan ai mafuhumi ne abin fahimta ne a nan min babu aula idan shi an ce katta kai ya yada sirrinta ita ce aulada ce ita kuma kar ta yada sirrinsa saboda matsayin miji a wurin mace to babun hukuncin azali kenan an san azali mutum ya zama na cewa bai yi inzali a cikin wato gabacin matarsa ba to shine azalu وحدثنا ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني ربيعة muhaili muhairizi annahu qala mhm. wa abu sirmata fasalahu abu sirmata faqala hal na am ka zauna da zuwatul mustalaki kuwa to kuma ka mustalaki kawai ka dinga duba mana sosai bar mustalaki hmm. المصطلح Gimna كراهيم العربي قالت علينا الفضل والبر ورجبنا في الفداء باردنا أن نستمتع la nas'aluhu wannan hadisi na yahya ibn ayyuba ne shehin muslim da qutayba ibn sa'id shi ma shehin muslim ne da ali ibn hujr dukkan su nan ukun shehunan muslimu ne ah, da suka kawo wannan hadisi suka daga shi wato haɗi zuwa kan ibn muhairizin shi ibn muhairizin ya ce mun shiga da ni da abu sirmata dukansu tabi'ai ne wajen abu sa'idul kudiri a nan madina muka shiga wurin abu sa'idul kudiri shi abu sa'idul kudiri yana daga cikin matasan sahabbai wanda suka daɗe bayan wafatin manzo Allah sun zo cikin uh, shekaru masu yawa suna bayar da hadisan ma'aiki da irinsa da irin abu huraira da irin su sahal bin sa'adin saidi ciyar eh, ci ga hadisan madina da yawa an karɓe su daga wurin abu sa'id lukudiri to abu sirma sai ya tambayi abu sa'id ya ce ya abu sa'id ko ka ji ma'aikin Allah yana ambaton sha'anin azalu eh, sha'anin azalu cewa mutum in ya tashi inzali ya cire alarsa daga jikin mace kuma ya yi inzali a wajenta faƙala manzalla ya eh, wato abu sa'id ya ce na'am i ga zauna ma'a rasulullah sallallahu alaihi ba ga ta bal mun fita yaƙi tare da manzo Allah yaƙin balmusdalak eh balmusdalak wato luga ce a cikin bani an gane kamar a ce banul musdalaki shi yasa za a gani su da yawa laraba magarib sun fi amfani da irin wannan ibn al-arab sai ka jana bal arab ko ba ku ji yawa bal arab to suna ah, suna yawan amfani da ita wannan luga abinda ake nufi dai banul musdalaki fasa baina kara'imal arabi ya ce muka ribaci mataye wanda suke zaɓaɓɓu na larabawa muka saboda bal matsalar ƙabila ce mai daraja mai kima a cikin larabawa to muka ribace su faɗar alilin uzubatu wara gimna da saboda haka nesa da matanmu wato ya abin ya ɗauki zamani an gane saboda haka muka so mu je wa waɗannan bayi da muka samu mata to amma kuma muna so kuma su fanshi kansu su biya mu kuɗi saboda muna buƙatar kuɗi ko ta fanshi kanta ta intu daga wurinmu misali ko kuma yan uwanta su zo su fanshi ta sa ga son kuɗi ga shi kuma muna son kuma mu je musu kuma in ji abu sai kudiri shikenan fa'arar na an nastamta wani azila sai muka nafi mu ji daɗi da su shikenan mai azalu a ƙulla sai muka ce ba yi wannan aiki ga manzo Allah tsakankanin ba mu tambaye shi ba muka tambaye manzo Allah faƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la alaikum Allah ta fa'adu ma taɓa Allahu azza wa jalla khalqana samatin hiya ka'inatun ila min qiyamati yawa to ai ko ku yi ko ba ku yi ba wannan duk ba zai cuce ku ba ba zai cutar da ku ba domin me abin ba wai zai kiwo mace ba ne ko kuma inzali a cikinta ba ne ko ba shi ne yake yin ɗa ba abin rubutu ne abu ne rubutaccen abu azali abin da Allah zai fitar na ɗan adam ya riga ya gama da shi tun fil azal in an yi duk abin da yake azali an riga an to fa sai ya fi fita yawa saboda haka ko da azali ko ba azali? ko ka yi filanin ko ba ka yi filanin ba in ma an sa mata zobe an kulle mahaifar ba shi ne yanzu azalin zamani ba ko ka sha wasu kwayoyi oho abinda Allah ya nufi zai fitar fa zai fitar da shi yawa saboda haka to ko ku yi ko ka ku yi kaga wannan kamar yana na istiwayi ita shari'a ba ta hana ba yawa bai ce musu la taf'alu ba an gane bai ce musu la taf'alu ba cewa la alaikum Allah taf'alu حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم حدثنا قالبا حدثنا غير انه قال كتب من هو خالق الى من كاغا mutaba da ita Muhammadu bin faraji? shi kuma yace Allah ya riga ya rubuce abinda zai halitta daga nan har zuwa alkiyama wa da zani duba iyo haddasa na juwa rigiyatu Mm-hmm. to wannan kullum muna gaya muku juwan riya din nan dai duba fa ba fa mace ba ce namiji ne na a tabi ce haddasa tana juwan riya ba haddasa ne abdullahi bin muhammad bin asma a duba haddasa na juwan riya to shi wannan asma'un kakan wannan shehin na musulmi shine baban juwairiyatu da shi da babansa duk sunan mata ne juwairiyatu bin asma'a to ka gani almajiri ne daga cin almajiran imamu na maliku kan gane shi karba daga imami ya daga zuwa kan abu sai lukudu da kala ya ce mun samu sabaya wato ribatattu Ah, da muka ce sai muka kasance muna azalu da su sannan muka tambayi manzo Allah game da wayin nakum la tafa'alna dama kuna haka kuna yin haka kuna yin haka to babu wata halitta da za ta da za ta kasance ila daga nan har zuwa alƙiyama face ku sai ta kasance din mhm. haddasa na بن حدثنا حدثنا قلت له سميته من أبي سعيد قال نعم صلى الله عليه وسلم يوا yake tambayar ma abadu bin sirina yace ka ji wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri yace kwarai kuwa shi kuma ya daga hadisin zuwa ga Annabi manzo Allah yace la alaikum alla tabalu fa inna ma huwa al-qadar to ba wani cutuwa a ku dan ba ku yi ba ko kuma kun yi. eh dai dai kaddara ce kawai abin وحدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر واول اسناده وحدثنا بن حبيب وحدثنا خالد بن يعز بن عارف واول اسناده وحدثني محمد بن حاتم وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبحر القائم جميعا وحدثنا شعبة عن انس بن سيرين بهذا الاسناد مثله غير أن في حديثهم لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم fa inna ma huwal al kaga wannan shi kuma shi ma na layin Muhammad ibn Musa ne da Ibn Bashar sai kuma Muhammad ibn Hatim da kuma Yahya ibn Habibin dukkanin su dai baki ɗaya shehunan musulmi ne su kuma suka ce la alaikum Allah taf'alu zakum fa inna ma huwa al can kawai cewa suka yi la alaikum Allah taf'alu fa inna ma huwa al kaga bambancin su ne zakum din wannan babu wani cutuwa gare ku ko ba laifi gare ku ku yi wannan ko ba ku yi ba fa inna ma huwa alqadar shi abin kaddara ne wato ubangiji tabaraka ta'ala a cikin fitar halitta yana da wato akwai marhalar takadiri sannan marhalar takawini a cikin takadiri wanda zai kaddara to nan aka riga ka shata abin da za a yi kamar ka ce zane misali zanen gida duk abin da za a gidan an riga an zane ko ba haka bane ah. yawa duk an zana komai haƙi zuwa a shiga gidan abin da za a yi ba wani abin da za ka duk an shata shi yawa to takwini shine zuhurin abin da yake ɓoye a cikin wannan al'ilmin makanuna din abin da ilimin ya rata da shi irada ta zartar da shi to kuma fitarsa to shine kawai takwini kun kawai ita ce take ta fitarwa take amma an riga an kaddara cin kamun kun din ya yana cikin alamun takadiri shikenan wallazi kaddara in ya kaddara to fahada sai dora abin akan hanya yana nan ya hau kan layi kawai sai ya hau kan layi <laughs> yau akan layi ake kana tafi kana tafi kana tafi shikenan in kana can cikin gaibi kana ganin wasu a cikin zuhuri kai ma kana nan tafan an zo kanka sai kai zuhuri in kana ganin wani akan wani matsayi shikenan kai ma kana nan tafe wataƙila ka ga tsufa ya moka ko kai ma an riga an kaddara tun can fil asal yawwa tun kana fitowa shar shar shar da gashi baki su duk kana abin nan ka ga yanzu an soma dan a nan da yan shekaru ne kalilan ka duk kai ma din an koma daya to takadiri ne an riga ya sha ta abin tuntuni ba wannan <laughs> ne azali kawai ba wata magana an riga an kaddara duk abin da za ka yi takadirin nan an riga an tsara shi hmm. shi ya sa hasa bai suke cewa to ya rasulullahi fa fi mal hmm. in haka ne ne amfanin aiki sai mun zana shi musu i'ima hmm. fa kullum sarun lima ko ne kalawa ku yi aiki eh, in wato duk halittar Allah abin sauwaƙewa hanya ce zuwa ga abin da aka kaddara mata aka ka gane mm-hmm. in ka ka kwanta to shikenan haka aka kaddara ma kwanciyar sai ka lafi nan ka tsanata an to ne hmm. eh, na ce ka ji shi daga abu sai da ce kwarai kuwa وابو كامل الجهدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أيوب رده إلى أبي سعيد الخدري قال فقال لا عليكم الا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر باب لي ko ba cutuwa kan ku dan ba ku yi wannan ba yawa abin kaddara ne kawai ƙala muhammadu wa ƙauluhu wa la alaikum a ƙarabu ilan nahayi to shi muhammadu kamar ɗan siri na kenan ko ko ba gaba to shi ne yake cewa wato cewa la alaikum allah ta fa'alu ya fi kusanci zuwa ga hani kenan yawa ba a hana ba to kaga gayarsa sai ka ce makaruhi kenan makaruhi ne abin karatu tanzihi idan za ka yi shi ne da sallama wa kaddara sallama wa ubangiji a cikin abin da yi to babu zunubi a kanka gaya sa a ce makaruhi ne yawa dan ba zai hana komai ba ba kuma zai sa komai ba to محمد بن عبد الرحمن بن بشر الانصاري قال فقد الحديث سارق الله بسعيد الخدري قال الأبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة ترضيه فيسئ منها ويكره أن تخرج منه والرجل تكون له الأمة فيسير منها أن منه Wannan ma ka gana na su Muhammadu bin Musanna ne. Ya daga shi dai har yau zuwa kan Abu Sa'id al-Khudri ce an ambaci azalu nan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala manzo Allah ya ce wa ma za ku to me ya faru haka me ya faru wani azalu qalu suka ce ar mutum ne ta kunna hulmar ato yake da mace turdiku da take shayarwa tana da da take shayarwa wa yusibu minha ya je mata wai ka rawa an da minu amma yana shayin ta dauki ciki alhalin tana shayarwa din nan an gane to shi ne maganar abin da ya taso da maganar azalu kenan ko ko mutum ne yana da kuyanga ya je mata amma baya so ta ɗauki ciki don watakila yana tunanin zai rabu da ita ko zai siyar da ita in ta dau ciki to ba damar siyarwa ta zama ummu walada kala fala alaikum Allah ta faru za ku ba wani illa gare ku ko cutuwa gare ku ko wani amfani gare ku don kun yi wannan fa inna ma huwa al qaddara ce qala ibn wallahi laka anna hada zajaru eh, na bai wa hasan wannan labari hasan basari sai ce wannan ku kaman tsawa ce kaman hani ne ya fi kama da hani an gane shi yasa mafi akasarin malamai dai abinda suka tafi aka yi jumhurin al'umma shine ce shi azal ba haramun ba ne. halal ne musamman ga kuyangarka ko baiwar wani da kake aure ta yadda ko ba ta yadda ba wannan halal ne gare ka amma hurra ya to da yaddata to halal ne wannan ba yaddata bai halatta ba an gane yauwa to shine abin da mazhabin jumhurin malamai a cikin wannan mas'ala حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثت محمدا Bakara. Hmm. Iya ya haddasa hu Abdulrahman bin Bishir. Eh na bai wa Hassan wannan labari da na hadisin nan hadisin nan na azalu daga Abdulrahman bin Bishir. Sai Hassan ya ce ai ni ya bai wannan hadisi ni ya fara bai wannan hadisi shi Abdulrahman. Haddasa na Muhammad bin Musanna. Haddasa na Abdul Ala, haddasa na Hisham bin Muhammad bin Muhammad bin Sidina qala قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العدل شيئا؟ قال نعم وساق الحديث معنى حديث بن عون إلى قوله القدر يوا حق فتنتن دي فإنما هو القدر إن وحدثني قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا عن مجاهد zikira al'azulu inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam to dan me ɗayan ku yake aikata wannan fala ya fa'al zalai amma bai ce kaɗayan ku yayi wannan ba ka san ku idan hani ne in haramta zai yanke cewa zai kakkuyi yawa kakkuyi kuma daga yakan zo din da sigar istifhami inkari shi ma hanin dan me ɗayan ku yake yin haka ya zama na hani ne istifamin a fahimci kari ne amma abin da ya sa nan ba za a fahimci inkarihi ba ne saboda sauran lafuzan da suka gabata wanda suke nuna ba haram ɗin ba ne da kuma lafuzan da suke ta ba yau ba dan ba gama lafuzan ba ga su nan eh, ba wata rai da za a littafa ce Allah zai halicce ta tabbas وقيل عن أبي بن الخدري سمعه يقول to shi abul waddaki ya ji abu sa'idin na cewa an tambaye ma aikin Allah game da azalu faqala ma min kullil ma'i yakunu alwalad ba fa wai kowace nuɗufa kowane ruwa ne yake fitar da ɗa ba wai za a rada la harka shay'in idan Allah ya nufa abu lam yamna ahu shay'un ba abin da zai hana shi halittar hmm. abin nan an sha gani wannan iri iri har da hanyoyin ma azalin na zamani irin wannan na shan magani ko na yin wani abin da ya kama da wannan dai na hana daukar jikin ayi abin ayi abin ayi abin kuma dai sai kuma a samu rago duk da hakan an sha'i mutane duk suna suna suna ganin wannan aikarra an abil waddaki ana bi sai al an nan shi ma dai ya kwatanci irin wancan hadisi na harnu bin sa'id al-aili inna li jariyatan hiya khadimuna wa saniyatuna wa ana akrahu an tahmila faƙala bayan na hutsa ya jiya wannan hadisi na ahmadu bin abdullahi bin yunusa ya ɗaga shi zuwa ga kanwa shine jabir bin abdullahi ansari ya ce wani mutum ya zo ga annabi ya ce ya rasulallah ina da kuyanga ita ce take mana hidima ita ce kuma mai mana ban ruwa ta jawo mana ruwa a rijiya tana tana zuba a randunan mu ko ta baiwa wato eh, dabbobinmu da sauransu Sani ya tuna ke ah, kuma ni ina zuwa mata wannan da tarawa kuma ina kyamata ta ciki tunda ni kawai ina zuwa da ita ne don wannan hidima faƙala izila na hanyar shi ta in ka gada ma kai mata azalu fa inna husa ya ma kuddira laha abin da aka kaddara mata dai ba makawa ko kai azalin ko baka zai zo mata kaga wannan ka gani sai ce izil anha in shi ita to irin wannan lafazin su suke nuna halacci na karara wannan mutum shi nan ya dade daga baya sai ya zo shi ne falabisa din ya dade bai zo shi nan daga baya sai ya zo ba ƙala innan jari ya ce ya rasu da koyan ganin ta dauki ciki hmm. ai na gaya maka ana wasu ya ce na gaya maka abin da aka ƙaddara mata zai zo mata haddasa na sa'idu bin amrin al-ash'afi sa'idu bin hasana. sa'ala rajulun rasulallahi ina indi ya talli wani mutum ya zo ce ina da kuyanga ne mata azalu faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna wannan wannan na ashe ba abin da zai hana daga abin da Allah ya nufa kaga dai ba haramun din bane kenan ƙala ba ja'ar rajulu ba mutumin nan ya zo ce ya rasulullahi inna jariyatan wannan ku yanga na ambata maka ba cikin da ta same shi ana abdullahi wa rasulu yau ni bawan Allah ne ma'aikinsa ne ina zance ne daga wato daga wurinsa kakakinsa ne ni wa haddasa ne hajjaj ibn sha'iri kasu ahli makata annaufaliyu ja a rajulin ina shi ma dai ya kwatanta kwatancin wannan wannan na hajjaji bin shayar ne mutanen makka ne wa'annan dukkansu eh, da zuwa kan sa'idu bin hassan shi kuma kasu ahli makata mai wa'azin mutan makka kenan a wurin sai karbi wannan hadisin eh, irin dai wannan na sama haddasa na abubakar bin abi shaiba kunna na azilu wal qur'anu yanzu. jabir bin abdullahi da ansari ce mun kasance muna azalu ga mataye kuma alhalin ga qur'ani na sauka an gane abin da yake nufi ko ku gane ba ga abu ana yi qur'ani kuma yana sauka ka san ku in barna ce qur'ani zai ce ku bari yawa inda barna ce qur'ani zai ce ku bari mhm. ya kara lau kana shi an yunha anhu da abu ne da za a yi hani daga gare shi lana hana anhu alqur'an lallai da qur'ani ya hane mu حدثنا حسن بن عينة لقد كنا نعزل على su من kasance muna azalu ga mataye alhalin a wato a cikin kaidin rayuwar manzo Allah tsakankanin mu sallallahu alaihi wasallama hishamin hishamin dai ko hashimin ne yau ya fi فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا ذلك kamata a cikin rayuwar manzo Allah kuma labari ya ji wa ma'aiki bai hane mu ba mhm, babu tahrimi wa dai la masbiyati gashi nan hadisi ɗaya ne ko biyu ko to mu je وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شيبة عن يزيد بن خليل قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة تيهم على باب مسقاء وقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن تلعنه لعنه كيف يورثه وهو لا يهل له كيف يستخدمه وهو لا يهل له وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا محمد بن بشار جميعا wannan hadisi na muhammadu musanna ne ka gani ya daga shi zuwa kan abu dardai hanya ta biyu na abubakar bin abi shaiba ne da har yau dai muhammadu bin basharin dukansu dai hadisi ya tafi kan shu'ubatu bin lahajjaji shikenan ya ja isnadi zuwa kan abu dardai daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ah, cewa wato shi ya zo da a ah, ta bimra'atin ku eh, ya zo da wata mace wadda ta yi nauyi shine cikinta ya tsufa kenan kofar ah, wata bukka haka kamar zai shiga da ita cikin bukkar suke gaya wa ma'aiki faƙala zalla ce da allahu rido an yi limma biha yana nufin ya tara ne da ita macen da ciki yanga da ciki wanda ba nasa ba faƙalu na ka ce i eh. manzalla sallallahu alaihi ce ni kwa na nufi ne masa la'anar da za ta shiga cikin kabari tare da shi kai fa yi rusu ta ya zai sa dan cikin magada alhalin bi halatta gare shi ba kai fa hadimu ta ƙaƙa zai hidimtar da shi a matsayin bawa wa huwa la lahu alhalin shi ko bai halatta gare shi ba ta yi waɗannan da za a haifa ya ɗauki zamani misali cikin ya kwanta ya ɗauki zamani ba a haife shi ba zamani da zai yi wa a ce ɗansa ne idan ya zamana haka ne shari'a hukunci aka yi shari'a da cewa ɗansa ne aka je ga hukuma ta yi hukunci da cewa ɗansa ne kaga ya shiga cikin magada kuma ya zama ba ɗansa ba ne kuma a sa cikin magada kaga layi hillu da ko ku a'a ya zama na cewar wato a yi hukunci ba nasan ba ne kuma ya zama na nasa ne ya mai da shi a cikin wato bayi kenan ya mai da shi cikin bayi ya hukunci ba nasa ba ne ya kuma nasa ne ya mai da cikin bayi ya hidimtar da shi haka wato suke fassara wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana dai a dunkule haramun ne mutum mace mai ciki wani namiji ya tara da ita ko da matan na ribato ta aka yi gurin yaƙi dan daga zara an ce an yi yaƙi da kafirai sun yaƙe mu mun buga da su shikenan muka ci su da yaƙi muka karya su to duk abin da yake tsakaninsu na auratayya ya rushe zancen wannan mata wannan ya tashi daga aiki yauwa saboda haka raba su za su zama bayi idan aka baka mace ka ganta da ciki baiwa ce to ba dama ka kusance ta sai tukuna ta haifi. in ka yi haka ka aikata harama sai tukuna in ma ba cikin sai ta istibrai yauwa saboda me saboda abinda makasidin shari'ar manzan Allah ga baki ɗaya guda biyar ne baki ɗayansu duk shari'a da hukuncin da gani abu biyar ne yake karewa daga cikin biyar ɗinnan akwai nasaba a ciki kowane mutum a aji shi a gidansu yana daga cikin tashin hankali a gurin Allah mutum ya danganta kansa izuwa ga uban da ba nasa ba komai da uban ta yi ko ka ne ko malaminka ne ko wani mai gidanka ne ko wani ka ne ko da irin abin da muke na al'ada a da ka je ka ɗauko ɗan ƙaninka ko ɗan wanka ko ɗan ɗan uwanka ka haɗa sunansa da naka a matsayin kai ne ubansa wannan bai halatta ba ba a yi ko da mace ce aka aura an gane a ce wancan wani mijinta ba a yi sai dai ka ce wancan matar wani wanda ake danganta oba mai sun wanda ya amsa sunan walidi ka san ba kowa yake amsa sunan walidi manin ta saba ila gaire abihi fa alaihi la'anatullahi. an gane duk wanda ya danganta kansa zuwa ga uban da ba shi ya haife shi ba to an tsine masa albarka wannan komai lalacewar uban ko abu jahali ne shi uban ka kauce masa ka jingina da wani haramun idan ba a san uban ba to shikenan sai ka jingina da wani amma ka faɗi jingina yanzu aka ce salim maula abi huzaifata shi aka sani babansa amma ya san ba shi ya haifar ba shi ya san ba babansa ne ma ba shi ma san ba ɗansa bane da ya haifar saboda haka ba a cewa salim ibn abi ah! sai a ce salim maula abi huzaifata ta gani to shi sa jinginuwa zuwa ga gidan da ba naka ba ka liƙa kanka a ciki wannan yana daga cikin makasidu shari'i guda biyar wanda take yaƙa duk abin da aka shar'anta na babin idda an gane da hana zina da wane ne da sauransu kusan babban makasadin shine a kiyaye dangane wane dan wane ne wane dan wane ne shi yasa yawanci mutanen da suke yawo su danganta kansu da shugabanni dan shehuwa wane ne wallahi tallahi tsinuwa suke ta yawo da shi kuma ga mutum cikin abaya da rawani da wani ne tsinuwa suke ta yawo da shi ya ce shi dan shehuwa ne dan ya samu makani ka gane ko mutum in ya rasa abin yi a rayuwa yana so ya ci banza sai ya ce shi sharifi ne ya tsokano sama da kara ya ce shi jikan manzan Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wannan tafi komai arha ma hmm. tafi komai arha wasu mawai ba da ita ke suke kai ka yi kokari takan ta tabbata tukunna wai ba da ita suke sai a baka a ce an baka sharaftaka wannan ba karamin hadari ba ne babba ba irin wannan din saboda shi hawa biyu ne man ka zaba alayya muta amida wanda ya min karya da ganga to falle ta buwa muqaddahu ta ji ɗaya kenan sannan manin ta saba ila gairi abihi ba abin da ya daka su ma masu nasaba wasu shiru suke yi su bar wa Allah amfanin nasaba ka da annabi sai alkiyama eh. nan an ce kai kai kai dan gidan manzon Allah ne me zai mutane ba su ma san kimar wannan ba mm. wanda ba ka je ka nemi kuɗi ka samu kuɗi sun fi sanin ki wannan kasaita sai an tashi gobe kiyama Eh, na ga sharif ibrahim sali duk mutanensa da 'ya'yansa ba wanda yake ce masa sharif sai dai su ce shehi da gaske cewa amma ba sa cewa sharif to shi yasa duk irin waɗannan abubuwan a dinga kiyayewa wasu da yawa za a gani suna yawo mutum ya ce shi dan shehu wane ne a zo ga kunyar duniya ga kuma tsinuwa don sai asirinka ya tuni hmm. yanzu kai ka gidan wani suwa ne kai ka na kiyaye mm, to shi yasa wannan din kaga an hana ba dama zuwa mai ciki ko zuwa wa mace sai ta yi istibra'i ko wane ne duka wannan wajibi ne wannan wa haddasa sanawa bakar bin abi shaibatu dai bai hazal isnadi shi ma dai irin wannan din wai kana ganin mu karasa kitabin ne saurin hadisai uku ne ko hmm? to babin halaccin gila shi gila wato abu ne ɗayan biyu gila shine wato mutum matarsa tana shayarwa kuma yana mu'amala da ita ta aure suna cewa nan gila ko gaila ko ku a'a mace tana shayarwa kuma ga ta da ciki shi ma suna cewa nan gaila a yare a luga an gane yawwa ɗa gashi a abin nan ah, yadda da yawanci yake faɗa zulu kaisi fa alhaitu ha an zita ma'ima migiyali fa alhaitu ha an zita ma'ima migiyali to irin wannan shine suke cewa gila wa haddasa na ibn hisham haddathana malik na anas wa huwa an judamata bintu wahabin al-asadiyyati anna sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu laqad hamamtu hatta yasna'una zalika wannan hadisi na halfu bin hisham ne da ne ya yahya dukkaninsu ga baki ɗayansu shehunan musulmi ne su biyun nan suka daga isnadi ta hanyar wato na na aisha take cewa akwai eh, wato judamatu bintu wahab al-asadiyya judama sahabiya ce yar uwar ukashatu bin mihsani yawa judama ah, ita judama ta ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kule ce na yi nufin yi hani ga barin gila shine zuwa wa mace alhalin tana shayarwa an gane anan hatta eh, zakartu har sai da na tuna da cewa ruma da farisa suna yi baya cutar ƴaƴayensu shi sa manzo Allah shi kaɗai ne yake da tasarrufi a cikin shari'a inda ya hana ɗin ta hannu a gurin Allah kawai sai tuna cewar ai ruma da farisa ba sa yi suna yi kuma ba sa cutuwa mas'ala ce ta ɗibbu shi kenan kawai mas'ala ce ta sha'anin lafiya ta sha'anin jikkuna ba mas'ala ce wadda take ta da ta shafi ibada ko hukunci rabbani ba abu ne da ya shafi saboda haka saboda kiyaye lafiyar mutane da rayuwarsu wanda shi ma yana daga cikin makasadi dina addini sai ya nufi Allah ya hana gila da ya hana ta zama haramun haƙurin Allah annabi ke wannan sai shi matsayinsa ne in ya hana ta hannu hagurin Allah man yi ɗi'in rasula faƙa da haɗa Allah ma a ta kuma rasulu ko fahuzuhu wa ma na hakum anuhu kwantahu ya ka ce kamar ya ce ba ruwa na gashi nan eh. abin da ya zo muku da shi ku abin da ya hana ku ku hannu ya ce to na yi nufin na hana ku gaila to amma kuma sai na ga farisa da rumawa suna yi ba ya yan sai na ajiye ban hana ku ba saboda haka babu laifi a cikin haka kenan kala musulun wa ma halafun ba qala an juda to shi wato sai ya ce juzamata juzama da dugon dal kenan amma ita wannan sahabiyar an fi sanin ta dai da muhimmalar judamatul asadiya judamatu bintu wahadin ba eh wani ma kala hu ya hayan wa ya hayan ma abin din sa yafi حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن ابي عمر قال حدثني الكبير حدثنا سعيد بن ابي ايوب حدثني ابو الاسود عن اخوه عائشه ان بنت اخت قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم na halartu manzo Allah a cikin wasu mutane yana cewa laqad hamamtu na yi nufin ne hani ga barin gila fa nazartu fi romi na yi nazari a cikin roma da farisa eh fala ya durru zalika yawwa yawwa sai naga suna gila ga 'ya'yayensu wato suna sha shayar da su nono da ciki kenan ko kuma ana zai ke musu tare da suna da ciki ko suna shayarwa a kuma wannan baya cutar da 'ya'yayen nasu sun masaluwa an al'azali fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalikal wa'dul habib suka tambaye shi game da azalu sai ya ce wannan ai wa'adu kenan hadiyu kashe ya'ya da rai kenan a ɓoye kaga wannan ya nu shi yake da fito da janibin karahancin abin yawwa shi yake fito da janibin karahancin abin don dole ka tattara ruwayoyin da suka nuna halaccin abin da kuma ba da wato zaɓi a cikin abin ka tattara suka hada da wannan sannan hukuncin ya fita yawa abinda zai fita dole a nan shine alwa'arul hafiyu wannan kuma yana da karfafar wato malaman usulul fiqh da fuqaha'u da suke tantancewa a cikin umarce umarce manzo Allah akwai abin da yake na farilla ne na wajibci akwai na mustahabbanci akwai na izini halacci a cikin hannun sama akwai na haramci akwai na karaha su a wurin fuka hau su ga malaman hadisi su ce a duk abin da ya ce a yi to wajibi duk abin da ya ce a bari harama da ahalin zahiri wanda yawanci kamar wahabiyawa akan wannan suke to ba ku haka ba ne ai Allah ya baka hankali sai ka duba ka gani yanzu wannan gashi ya ce masa wa'adul hafiyu wa'adu dai an sani binne da da rai kenan to kuma nan kuma gashi kuma ya zo ya halatta kuma babu duk hadisan nan ingantattu ne to abin da yake nuna maka inda ya kyara abin yana kyararsa ne karahatu tanzini yawa to jinan nan yawa shi ne wai zalma wudu tu su ilat shi alwa'adu din ba yawa an urwata an aishata سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل حديث سيد hana gaira annahu qala al-giyali maimakon gila din yace giyali haddasani muhammad ibn abdullah ibn numair wa zuhair ibn harb wa labu مقبري نكو حدثنا حيوته أخبر والده سعد بن أبي وقاسم to shi usama ne bai wa sa'adu labari yake ce wani mutum ya zo ga annabi faƙala ya ce ni na azalu ga mai ɗaki na faƙala lima ta ba ya ce me yasa kake yin wannan wannan mutum ya ce a shifi ƙwala ina shayi ne ga ɗanta tana shayarwa ya rasu lallai ba na so ta sake ɗaukan ciki kuma au ala aula da ko ya ce ina shayi kan 'ya'yayinta lau kana zalika darran yawwa da wannan mai cutarwa ne da ya cutar da farisawa da rumawa saboda haka da ake cewa ya sha ciki din nan ku dai nemi dai wani abin da ba. na mhm. nan suna in ba ka ɗan kana cikin halin imlaki kana cikin halin imlaki wato ƙarancin abin hannu to sai ka nemi mafita amma suna nan mutum yana haihuwa duk shekara Ya ba kuwan ɗan uwanku ba a nan duk shekara yake haihuwa wannan na kan cinye yana shan nono ga kuma wani shi kuma a ciki haka ake yi saboda da wadatar halin da za a yi hakan abin da yake da akwai kenan kawai kada wani ya dinga hawa kan kadamin wani ne yawwa komai na shari'a akwai hankali a cikinsa yawwa kada mutum ya dinga hawa kadamin da ba nasa ba in ka hau kadamin da ba wani in ka hau kadamin sa halaka za ka yi wallahi ka halaka kowa a dinga sani akwai abu na mukami yanzu da aka umarni da sadaka abubakar siddiq ya kawo komai da yake hannunsa kai ma ka ce za ka kawo komai naka ai ba ka sai ka zo kuma daga baya kana ina ma da na sani ka gani kwarai ko sai kai da na sani in ka bayar saboda kawo kadamin da ba naka ba mhm. ya ce in dai don wannan ne bala kaka yi don da haka ne da ya cutar da farisa da rumawa اللهم صل على سيدنا